Jama'a masu kallon mu Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na zamantakewar ma'aurata. Kamar yadda ku sani shirin zamantakewar ma'aurata shiri ne wanda yake ɗauko mutane daban-daban domin a tattauna akan matsalolin da ake fuskanta game da auratayya. Tun da abin da yake faruwa a gidan auren da bayan mutane sun fito da kuma rayuwar da ake yi kafin auren. kamar kullum muna tattaunawa da mutane daban-daban wanda muke jin irin kowanne da tsarabar da yake kawo mana to yanzu ma muna tare da malama khadija wanda za ta yi sallama ga masu kallon mu ji kuma irin tsarabar da ta zo mana da shi malama khadija wula miki barka da zuwa to jama'a assalamu alaikum to alaikum assalamu wa rahmatullah Kamar yadda al'adar shirin take kasancewa muna ɗaukan tafi guda ɗaya ne a yi magana da shi matsalar da yake faruwa ga ma'aurata da kuma sauran mutane na zamantakewa aure. A yau shirin namu zai yi duba ne ga irin matsala da ake fuskanta game da uwar miji, irin zaman da ake yi da ita da rayuwar da ake matsalolin da suke fuskanta tsakaninta da matar ɗanta da kuma hanyoyin da za a bi domin a magance su. Wanda insha Allah Malama Khadija <coughs> za ta yi mana bayani irin abin da ta zo da shi malama muna miki barka da zuwa wannan shiri za mu so mu ji shin menene yake haddasa rigima a tsakanin uwar miji da kuma matar ɗanta so jama'a assalamu alaikum idan to a cikin dai zamantakewa idan aka ce uwar miji uwar miji um, idan aka ce saraka abu ne da yake da fuska guda uku fuska ta farko shine uwar miji fuska kuma ta biyu shine uwar mahaifiyar ɗaya kenan ko mm. fuska ta uku kuma ita ce matar ɗin mm. kin ga duka wannan gaba ɗaya a zamantakewa ana kiran su saraka mm. to a yau dai za mu taɓa shafi biyu da a ce ɓangaren ita kanta uwar mijin kin ga ita uwar miji dai a zamantakewa jigo ne na aure jigo ce a cikin rayuwar auren ɗa namiji saboda in dai aka ce mahaifiya ai mahaifiya ce to jama'a kamar yadda na faɗa ita uwar miji da kuke gani tana gyara aure sannan kuma tana iya zama sila ta ɓata aure akan iya samun matsala saboda ita mahaifiya a gurin ɗa aikin ga mahaifiya ce wani jigo ce hmm. a zamantakewa ta aure saboda tana da iko akan ɗanta sannan kuma tana da iko akan matar ɗanta to da yawa dai a zamantakewa za mu ce mu mata da yawa muna da matsala wannan zama da iyayen miji da sauransu to amma kuma ita uwar mijin abin da ya kamata tun farko tun da ɗanta ne mm-hmm. tana ganin tana da iko a kansa sai mu duba faɗan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yardar um, yardar iyaye tana mm. cikin yardar um, yardar Allah tana cikin yardar iyaye mm. ha kuma sabawa iyaye sabawa Allah yana cikin sabawa iyaye mm. to idan sai mu yi duba jama'a akan ita wannan kanta mahaifiyar mahaifiyar da wato uwar miji idan za mu yi duba akan uwar miji yadda take da jigo mata gaskiya da yawa muna da matsala akan iyayen miji zaki ga a cikin gida ana samun matsaltsalo mm. mata ba sa iya ƙoƙari wajen su ga sun kyautatawa ita kanta uwar mijin mm. ita kuma uwar mijin wani lokacin sai ta dinka shiga sha'anin da mm. babu ruwanta kamata yadda uwa ta kasance ɗa take da iko a kansa wata sai kiga da kanta tana ƙoƙarin takura wa sarkar tata ne wata kuma ba laifinta ba ne laifin sarkar tata ne ba ta ɗauki mahaifiyarsa da muhimmanci ba sai ki ta ganin matsaltsalo suna ta faruwa iri-iri to koma dai me dai abin duba a nan dai ita mahaifiya mahaifiya ce a duk inda muke kamata ya ita mahaifiya idan ta duba matsaltsalo tsakanin matar ɗa idan surkarta mai matsala ce kamata ya ta ja a jiki ta ɗauke ta kamar mahaifiya a tattare da ita ta ja a jiki ta koya mata abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba Um, da wanda kuma zai zama daidai mm. duk abin da yake ba daidai ba ta hane ta to shine abin duba a nan to matsalan da muke samu gaskiya a wannan zamani idan muka duba iyaye da dama wasu daga cikin iyaye suna yawan sawa surukansu ido matar ɗaki na mm. za ki ga tun da zamantakewa takan rabu guda biyu kamar yadda na faɗa wata za ki gani uwar mijin tare suke da surukar tata mm. wata mm. kuma ba ma ga unguwa ɗaya ba kuma ba ma gari ɗaya ba mm. to abin duba a nan kin ga koda kuna tare koda ba kwa tare ita mahaifiya kamata yi ta kare duk wani abu da ya kamata ta ɗauki 'yar nan a matsayin 'yarta ta cikinta ta rinka ba ta shawarwari waɗanda ya kamata ta bi duk hanyar da ta ga ba daidai ba ta kira ta ta gyara mata idan muka duba faɗar Allah subhanahu Ta'ala da yake cewa udu ila sabili rabbikum wa mau'izatan eh, udu ila sabili rabbikum bil hikmati hmm. wa wal hmm. to kin gani idan a wannan zamanin yadda muke ciki muna cikin wani zamani wanda uwar miji zaki ga tana irin yi wa matar ɗanta cara hmm. yau cara gobe faɗa ba za ta ja ta a jiki ba da sauransu to sai ki ga matsaltsalo maimakon a samu a gyara duk irin wannan abubuwan suna faruwa ta ɗauki surkarta kamar mai zance ba da gyara amma me yake kawo farko asali abin yake faruwa tsakanin matar da da uwar miji tunda lokacin da za a aure maybe akwai soyayya tsakanin su tana santa daga baya kuma zaman yake canza wato me yake matsalar daga ina yake samu daga gurin mata matsala daga gurin mata ne yau eh wani yakan kasance daga gurin mata ne wani kuma yakan kasance daga gurin ya ne to yanzu idan muka duba kamar bangaren ita uwar miji yanda aka kawo ya gare ki sai ki rike ta kamar yanda zaki wa yarki ta cikin ki faɗa ita ma sai ki dinka yi mata faɗa kina mata nasiha idan ta yi ba daidai ba abin da yake daidai ki zaunar da ita ki kira ta cikin hikima aka ce mm. ku ta kira ta ta zauna cikin hikima ta manya ki mata faɗa ki mata nasiha mm. amma yau zaki ga wata ga ta uwar miji ce amma ta kasance kullum ba ta da abu sai cara ta yi mata fada wani lokacin masu rika ta rasa ma me take wa mahaifiyar me take wa mahaifiyar tun daga shi nan da dama zaki ji ki ji wannan ta ce uwar miji uwar miji uwar miji ki rasa wai me ne yake kawo matsaltsalo a tsakanin uwar miji da sarkarta to mm. babban ma dai matsala sa ido kin san mu iyaye mata a yau uwar miji yau tana ke ce yau abu a gida ta sa ido wancan ta sa ido wanda bai kamata ba ma ta sa ido to kin ga abin babu daɗi dole ita zamantakewa sai ana haƙuri da kau da kai a cikin lamarin ehem sai ana haƙuri da kawar da kai a cikin lamarin idan abu ya kasance uwar mijinki kuna zaune kina mata akwai wace ma biyayyar kike mata amma ba ta gani ba ta gani ita kuma surika sai ki ga wani lokacin uwar mijin gata nan tana yi mata abubuwa idan ta samu ta ga mijinta na santa ita matar ɗaki nan idan ta ga mijinta na santa da sauransu maimakon ta samu wannan damar da ta samu yana kyautata mata yana kula da ita ta rinkaiwa wa mahaifiyar tasa biyayya da yan uwansa tana kyautata musu to sai kiga an samu matsala a cikin wannan zaman sai kiga ita kanta surukar hmm. raini ya shiga ba za ta tsaya ta mai da muhimmanci ta kyautata uwar mijin ba ta ja ta a jiki ta mata abin da yake so ta rinka mata biyayya kamar yadda za ta yi wa mahaifiyarta ba hmm. to wannan matsaltsalin gaskiya duk su suke faruwa yau ba za ki so a ce yau ke ma kin yi aure kin kai yarki ba kin ga ana wulakanta ta ko kuma yau ke hmm. kina matsalin ke ma surukar matar ɗan ba za ki so yau a ce yayanki ko dan uwanki ko kaninki ya auro wata ya kawo mahaifiyarta tana wulakanta ta ba mm. hakan duk kin ga babu daɗi amma kuma wani lokacin matsalar ba a samu daga su iyayen an fi samu daga su matan yanayin yadda suke kyautata wa iyayen mijin bai kamata ba ko yanayin magana da za su musu musamman idan suna zaune guri ɗaya to me yake kawo wannan abin ya zo ya faru kamar ya idan suna kamar da matar ɗan da ita uwar shi suna zaune a cikin gida guri daya to ita matar ba ta kyautata uwar mijin yadda ya kamata wasu ma kiga ko irin abinci haka suke yi a cikin gida sai kiga ita uwar mijin tana yin girkin ta daban ita ma matar ɗan tana yin girkin ta daban eh gaskiya irin wannan kawai akwai kin san mata iri-iri mm. wasu gaskiya akwai raini mm. kuma tarbiyya dama ai tun daga gida ake samunta ta to gaskiya irin wannan matsalar wani yakan kasance daga matan ne yau kina mata an auro ki an kawo ki idan har baki saba dama girmama manya ba ki gaya mata ina za ta zo ta girmama uwar mijinta mm. bata taso dama ta ne wa manya biyayya ba ta ina za ta zo ta girmama uwar miji mm. to amma dai duk abin duba dai anan mahaifiya mahaifiya ce mm. kuma ita zamantakewa dole sai an yi haƙuri an yi juriya kuma gaskiya su kansu suna da matsala ba iyayen mijin ma suna da matsala iyayen miji wani lokacin wannan saka idan da suke wa matan gida wala ana samun matsala da dama da dama da yawa wata kuma zaki ga halin surukar ta ce ko kuma halin matar ɗan nata ne bai da kyau hmm. yau da gobe rashin kyautata mata da sauransu duk sai ta bi ta tsane ta hmm. kuma ba ta kira ta ta iya zaunar da ita ta yi mata faɗa ba ta yi mata nasiha raini in ya kai raini wani kuma lokacin daga maza ne Mm. idan namiji har zai tsaya shi ma tsayin daka mace kuma tana son ka ka tsaya tsayin daka duk halin matarka ko da halin bai da kyau ta wannan fannin ka ganta dama da raininta ka ganta sai ka mm. tsaya tsayin daka dole akan mahaifiyarka sai an bata haƙƙinta to shine wannan gaskiya to masu kallon Kada ku manta kuna kallon shirin zamantakewar ma'aurata ne daga nan tashar kallo ta mujallar matashiya TV. Za ku iya bibiyan mu a shafukan mu domin kallon shirye-shiryenmu da muke kawo muku. Facebook mujallar matashiya, YouTube mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya ko kuma a Twitter at ƴan matashiya. Ko kuma ku kira mu kai tsaye ko turo da sako kan lambar waya kamar haka. sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. to bara mu karɓi wannan saƙon. Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauƙi a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron ƙawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo. Sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye. ma'aikatan mu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa. Sabon tsarin zai ba ku damar tallata tallata hajar ku a cikin sauƙi domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Aminci Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci Rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwabar riba Hakan zai kasance ne bayan kun tuntubi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishin mu. gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai kai. Mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. Masu kallon mu barkanmu da dawowa. So malama Khadija mun ji irin abubuwan da ke faɗa game da yadda ake zama tsakanin matan miji da kuma sarka. To za mu so mu ji wani irin hanya ya kamata ita matar ta bi yadda za ta zauna da ta lafiya har ta so ta kuma. Eh gaskiya biyayya ce ai. biyayya ce da haƙuri da juriya dole a yau kina matsayin matar gida gaskiya mu matan gida a yau kina matsayin matar gida kamata yi duk matar da take auren ɗa namiji yau kina zauna a gidan wani duk mm. inda ma dai uwa take ai ko ba kya gida biyayya biyayya ce yi wa iyaye biyayya kuma ai babban abu ne raini bai da daɗi a yau ke ma ba za ki so ki aurar da ɗanki ba in ma baki da ƴaƴa kina da su a dangi akwai 'ya'yan 'yan uwa a dangi ba za ki mm. so yau a kai wata ɗaki a ce yau ita ma ɗan um, ba za ki so yau a ce wani daga cikin 'ya'ya a familin ku ya auri wata ana raina iyayenka ba mm. to kamata yi matan gida gaskiya dole a tashi tsayin daka wurin kyautata wa iyaye mata idan kika kyautata wa mahaifiyar miji kamar kin kyautata mahaifiyarki ne fa uwa uwa uwar wani wata mahaifiyar wani ba ta zama ba kun mahaifiyar wani hmm. uwa uwa ce duk inda iyaye suke kamata ya gaskiya a masu biyayya dole mata mu zage mu matan gida mu yi haƙuri mu yi juriya ai akwai dole zamantakewan da zaki kasance uwar mijin ba ta da haɗi hmm. zaki mata biyayya iya biyayya ba ta gani hmm. to amma dole zaman aure kika zo yi zaman aure kuma ibada ne haka zaki haƙuri kuma ki zauna ki mata biyayya tunda lokacin da ta haifi ɗanta ta gama shan wahalar sa har ya girma kina ina kuma haka kika ce kina son ɗanta kika aure ɗanta tunda kina son ɗanta kika aure ɗanta ai kamata yi ki zauna ki mata biyayya ki bi ta da halanta to gaskiya mutane sai mun yi haƙuri sai mun yi haƙuri juriyar nan dole a yi haƙuri a zamantakewa gaba ɗaya a yi haƙuri a zauna wani irin kuma yanayi ya kamata a ce matar um, uwa ta zauna da matar ɗanta ko da a ce ba wai tare suke a guri ɗaya ba musamman kuma waɗanda suke tare gida ɗaya tunda suna tare gida ɗaya dole sai an yi haƙuri da kuma irin zaman da ya kamata a yi domin kaucewa saɓawa juna gaskiya ne dole su kansu wata ke suraka mahaifiyar ɗa ya mm. kasance duk inda girmanta take ta rinka jan girmanta mm. gaskiya akwai iyayen da ni ban sani ba kishi ne tun <laughs> za a yau gashi an auro mata an mm. kawo ɗanki ya auro mace ya kawo amma komai za ta miki ba zai miki daidai ba komai za ta miki ba zai miki daidai ba to irinsu dai kawai dai ba a iya musu sai dai matan su ta haƙuri kawai su ta musu biyayya amma kuma ba kya ganin cewa wani lokacin shi mijin ne yake haddasa tsikiyayya na a tsakanin ita uwar shi da matar shi yawa to ai shine kamar yadda na gaya miki a baya zaki ga wani matar ya kasance shine duk inda kyautatawa take da so yana nuna matarsa to saboda tsananin san da yake nuna mata da kyautatawar ita kuma wata sai ta bude ta samu kulawa da soyayyar miji wannan sai ya hana ta iya kyautata wa danginsa ya kuma hana wani fannin ta ki tsayawa ta kula da mahaifiyarsa ta rinka yi mahaifiyarsa biyayya sai ta ga kamar ita ta cire tuta kuma abin da muke manta mata ba ciran tuta ki kai ba wai dan miji yana nuna miki soyayya waye waye ki rinka burga har ki rinka mahaifiyarsa ke fa auro ki ya kawo ki zai rabu da ke amma su kuma ita mahaifiyarsa ya isa ya canza uwa ne ba a canza uwa sannan kuma ba a canza dangi zai canza ki amma su dangin sa da kuma ita mahaifiyar ai ba zai canza su ba to inda gaskiya muke samun matsala kenan matan gida sai dai mu yi haƙuri idan ki ta kasance ba ta da hali da sauransu ki yi haƙuri ki mm. jure ki mata biyayya a matsayin mahaifiyarki ita mm. mahaifiya in kika yi wa mahaifiyar wani ma biyayya ko ba kya kusa ki ma za a yi wata ki mm. wala ko akan hanya ne duk kyautatawar da kika yi wa wani babba ke ma ko akan hanya ne za a kyautata mahaifiyarki to saboda haka gaskiya dole mu kiyaye mu yi haƙuri mu yi haƙuri juriya dole mu yi ta a zamantakewa gaba ɗaya mm-hmm. akwai haƙuri akwai juriya mu yi haƙuri to kuma yanayin yadda shi mai gida zai kasance idan matar shi da mahaifiyarsa suna gida daya yanayin yadda ya kamata a ce ya kwatanta adalci a tsakaninsu bai shiga haƙƙin wani daga cikinsu ba eh gaskiya ne shi kansa mai gida ya kamata gaskiya ya tsaya tsayin daka to akwai kowa daidai yanayin irin <laughs> za rayuwarsa ko mm. ki ga wai uwar miji a cikin gida amma girkinta daban girkin matar dan mm. daban mm. matar dan maimakon ta dinka dafawa abinci tana kai mata ta rinka kyautata mata wani lokacin ma dai duk eh, matan gida suna da matsala wajen jan soyayya yau da gobe shi mutum koya kake ta kyautata masa yau da gobe dole wata rana sai ya faɗa alkhairinka dole kuma wata rana zai ji ka a zuciyarsa koya da yana son ka mm. kyautata wanda dole ne ka haƙura ka kyautata uwar mijinka shi kansa mai gida tunda mahaifiyarsa ce kamata ya duk inda namiji yake yi kaka mahaifiyarka a cikin gida ka tsaya tsayin daka matarka dole ta yi wa mahaifiyarka biyayya sannan kuma dole ka tsaya tsayin daka me ne ma mahaifiyarka da dafa abinci daban matarka ta dafa abinci ta ban ba girma baka ma tsaya namiji ba kenan hmm, wani lokacin zaki ga ai hmm. irin ya dawo ko ya shigo cikin gida za ki ga ya siyo wa mata abu zai wuce ma mahaifiyar tashi tana zaune amma ita ba zai bata ba zai je ya kai wa mata ko yana da 'ya'ya haka shi komai nashi da ya koma baya kyautata wa mahaifiyar ba komai ana samun irin haka an samu matsala gaskiya ne akwai gida irin wannan to amma kuma gaskiya irin wannan sai a hankali za ta iya yiwa dama can ɗan hmm. ba irin ɗa ne wanda yake wa iyayensa biyayya yadda ya kamata ba in dai duk inda biyayya take babu yanda za a ce yau da ka haife shi a cikin ka har ya zo ya tsallaka ya kai wa matarsa abu bai kai maka ba kai da kake matsayin mahaifiyarsa da ba gida ɗaya ma kuke ba duk inda zai je zai sai abu ya je ya kai maka bare kuma wanda kuke gida ɗaya da matarka mm. har ya tsallaka ya sai wa matarka abu mm. gaskiya abin da abin dubawa ne ba daɗi eh to me zaki ce wani irin shawara zaki eh, bayar shawaran da zan bayar wannan babban matsala ce duk macen da ta ga mijinta ya karkata hanya ba daidai ba ita da kansa laifin matar ne laifin matar ne in dai har mijinki yau zai sai abu ya baki bai kawo mahaifiyarsa ba kuna gida ɗaya abin da zaki ɗauka ki ci ki ba wa ƴaƴanki baki bai kai wa mahaifiyarsa ba wallahi babban laifin mata ne ko baya yi yau da gobe kina nuna masa ki mai da shi hanya daidai wallahi zai koma wannan gaskiya matsalan matar gida ne mata shi yasa na ce su surakai matan gida kenan ko mm. sai sun tsaya tsayin daka sun yi hakuri sun yi juriya a zamantakewa musamman wacce aka ce tana zamantakewa da surukarta gida ɗaya to gaskiya abin sai an yi hakuri To masu kallon mu duba da yanayi na lokaci, a nan za mu kawo ƙarshen shirin na yau na zamantakewar ma'aurata wanda muka tattauna da Malama Khadija mun ji kuma irin gudunmawa da ta bamu dangane da zaman aure tsakanin saraka da kuma matar ɗanta. Masu kallon mu kuna kallon shirin ne daga nan tashar kallo ta mujallar Matashiya TV wanda muke kawo muku shirin a ranar Litinin da misalin ƙarfe za ku iya bibiyar mu a shafukan mu domin kallon shirye-shiryenmu. facebook mujallar matashiya youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya ko kuma a twitter at ɗan matashiya to malam makadija sai ki sallama ga masu to jama'a assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi muna godiya sosai a da alkhairi to alaikum assalam wa rahmatullah a madadin jagora kuma mamallakin mujallar matashiya tv abubakar matara ibrahim sai wanda ya sada da ku ahmad matara ibrahim sai inda na gabatar amina ta mamman suwa nake cewa allah ya sada mu da ne a cikin mujallar ba shakka matashiya ta